Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. Barkanmu da sake saduwa da kwawon tashar ta ta gaskatun tufa TV. Yawancin jaruman Kano sai da suka girma suka kai minzanin mallakar hankulansu sannan suka shiga masanantar Kano. Amma hakan ba wai yana nufin cewa babu wanda tun suna yara kanana ake damawa da su a masanantar ta Kano ba. A yau da muka muku jerin jaruman Kano da suka shiga masanantar Kano tun suna yara. Amma kamin na ku danna mana subscribe da kuma alamar karawa don mu samu shirye-shiryen mu. Mun gode. na subscribe da alamar kararrawa don samun shirye-shiryenmu mun gode. Jaruma Maryam But Maryam But jaruma mai shekaru 28 da aka haifa a garin Kano a Najeriya. Kasantuwarta tun tana yarinya karma mahaifiyarta wato Zainab But ta kasance jaruma ce a masantar ta Kano. Hakan yasa ta tun tana yarinya karama ake sanya ta a fina-finai har ta girma ta kai wannan matsayin da ake kallon ta da shi a masantar Kano da a yanzu. Jaruma ta fito a fina-finai masu yawan gaske

jaruma ummi rahab jaruma mai tashi a wannan lokacin wacce aka haifa a garin kaduna bakwai ga watan afrilu shekarar uku, inda take da shekaru goma sha tara a yanzu da haifuwa jarumi adami izango shi ya fara sakata wani fim mai suna ummi a lokacin tana yarinya karama daga baya ta bar fitowa a fina-finai sai bayan ta girma adam izango ya sake ɗauko ta ya sa ta a wani fim ɗinsa mai dogon zango mai suna farin wata shakallo wanda har yanzu tana fitowa a wasu fina-finai to ki share hawayenki zo garin umina ni na ishe ki komai amma kuma ai ba ta so na ba so tana da fama indomi da kwai kuma ba ta da fama har da kayan wasa ke siya ka ki damu ni ma zan fita da ki zan siya miki kayan wasa duk irin wanda ke so zan siya miki wallahi Bare da Maryam Malika Jarumar ta koma harkar fina-finan Hausa bayan mutuwar aurenta, wato Maryam Malika. Ta yi suna ne da kuma samun wannan lakabi na Malika da ake mata a sanadiyar wani fim da ta fito mai suna Malika. Jarumar bayan ta girma ta fara fitowa ne a wani fim mai suna Wasila 2010 kuma a shekarar 2010 ta fara fitowa a fina-finan Hausa bayan ta girma kamar yadda ta bayyana. Jarumar akwai wani fim da aka ganta ta fito a ciki a lokacin tana yarinya karama tare da marigaya balaraba muhammad da ya haura shekaru ashirin wanda shine ya tabbatar da cewa tun tana yarinya karama take fitowa a fina-finan hausa Me yake Jarumi Amude But. Amude But ya kasance kari ne ga jaruma Maryam But, kuma shi ma ya kasance ɗa ne ga jaruma Zainab But mai rasuwa. Shi ma tun yana yaro karin ake gani sa yana fitowa a fina-finan Hausa. taya ka. Me yasa? Kan mom ta ganki ta duke ki. Aku sai dai ta da ke. Y pues sí, una zona más eh, nos manda una.